Umma ta haura sama da sauri ta yi arba da ɗakin jidda ta sako ta wani irin dariya ta ce, Wallahi wallahi ban ga shegen da zai hana ni ɗaukan fansar abin nan ba, ban ga wanda ya isa hana ni ɗaukan matakin da ya kamata ba. Tana kaiwa nan ta fige jakarta ta nufi kofa kamar za ta yi tsuntsu tana wuce. Hajja ta ɗauko jakarta ta bi bayan ta sumsum ta ce, Ni da na san kan komai, Ummi kam ta sauke wani boyayya a jiya zuciya ta kalla Abu Turab da kansa ke ƙasa ta ci. Aliyu, ɗagowa ya kalle ta da idanuwansa da suka koma kamar garwashi, shi dai ya san ba don mahaifiyar, ba don mahaifiyarsa ba. Da ke gidan nan yau da babu abin da zai hana shi ya ma'anisa dukan tsiya, wanda har sai ta suma. bai yi farin cikin kasancewar ummi a gidan ba wannan da wannan abin ya faru Ummi ta yi kasa da murya ta ce, ka yi haƙuri Aliyu, kar ka yanke hukunci cikin fushi, kuma ina umarta ka da hukuncin da za ka ɗauka banda saki. Ya mararrace mata ya ce, Ummi me yasa za ki ce haka? To me amfanin zama da ita Ummi? Wallahi ba zan iya ci gaba da zama da ita ba. Ta fita raina gaba ɗaya. Ko na zauna da ita ni na san ba zan kwatanta adalci tsakaninsu ba. Ummi ta ce, za ka yi Aliyu, yanzu ka gaya min me amfanin sakin nata shikenan saboda saki saki abin banza ne sai kuma yi da shi ado da kai da mahaifinka haba aliyu ni ba ana ka ɗaukan duk matakin da za ka ɗauka ba amma kar ka sake ta alhamdulillah abin ya tsaya ya kayan ɗaki kuma ba komai ya ja ta hakan ba sai kishinka da ba ta son ka kuma ba za ta yi kishinka ba kowace mace da kalan nata kishin a zuciya abin da ta yi kuma yana nuni da yadda ta yi fushi ba wai na ce abu mai kyau ta yi ba aliyu dole dama za a hukunta ta amma don allah kar ka sake ta ko kaɗan ba na son kalmar nan ta saki ba hana ka nuna mata ɓacin ranka ba amma don allah ban da saki ka yi haƙuri ka ji ka ga ta dalilin wannan abin da ya faru ƙila abin naka ya ƙura ka raba musu gida sannan ina son tambayar ka Motar da ka siya su bi ka siya ma ko Ya kalli Ummi ya ce, kawai wacce ta cancanci motar na siya ma Ummi. Ummi ta yi shiru sai kuma a hankali ta ce, to kai ka tsokano bala'in kenan. Wa ya ce maka ana haka? Idan kyautatawa kake son yi ma ɗaya a cikinsu, sai dai ka yi shi a ɓoye ba a sarari ba. Shiru ya yi ba don maganar umminsa na masa daɗi ba gashi ba zai taba iya cewa zai ce mata a'a ba yanzu yana ji yana gani za ta hana shi sakin anisa jinginar da kansa ya jikin kujera yana jin zuciyarsa na ta farfasa ummi ta miƙe ta wura sama Kofar ɗakin anisa ta tsaya ta ƙwanƙwasa ta ce anisa sai da ta ƙwanƙwasa sau uku sannan anisa ta buɗe ɗakin ummi ta shiga bedroom ɗin nata ta kulle ƙofar tana kallonta Anisa ta koma ta ci gaba da zamanta a kan kafet idanuwanta sun yi jajir ga yankewar da ta yi a bai fasa zubar jini ba. Umi ta ja kujera ta zauna ta ce me yasa kika aikata abin da kika aikata Anisa? Kamar jira take yi ta fashe da wani matsanancin kuka ta ce Umi tun da ya auren na yake wulaƙanta ni yake ci min mutunci ya fita harka ta bai damu ya yi magana da ni ba bai damu da halin da nake ciki ba kawai shi dai kullum yana tare da matarsa. Kuka sosai take ummi ta ci, kuma a tunanin ki fasa kayan ɗakin jidda da kika yi shi zai canja komai ne? Anisa ta haɗe kai tana kuka sosai, ummi ta ce bai kyauta ba Anisa, ko mahaukaci ba zai aikata wannan abin da kika aikata ba, yanzu me amfanin haka. Anisa dai kuka kawai take ummi ta ce, yanzu ba ki tunanin abin da zai je ya dawo wannan barnar da kika yi ko shi aliyun kina ganin kyale ki zai yi ba don ina gidan nan ba yau balle wacce jidda ki hannunta shirwa nisa ta tana share idanta Umi ta ce tashi mu je falo tashi ta ta dau hijab ɗinta ta saka tana hawaye ta bi bayan umi. suna sauka downstairs suka shiga falon Kafin Ummi ta ce komai, ta durƙusa gaban Abu Turab tana kuka sosai ta ce, "Dan Allah ka yi haƙuri, kaftin, wallahi sharrin shaiɗan ne, ban san me ya hau kaina ba, ka yi haƙuri, ka yafe min." Jiya ya kamar ya haure ta yana jin wani mugun tsanarta a zuciyarsa, ko ganin ta bai sanya idanuwansa. Ganin kallon da Ummi ke masa ya dake ya ce, "Ba ni da abin da zan ce a tunda ba kayana kika yi ma haka ba." ki jira abin da zai biyo baya kawai daga masu kayan. Anisa ta kalli ummi, ummi ta ce tashi. Miƙewa ta yi ummi ta ɗau handbag ɗinta suka nufi kofa Anisa na biye da ita. Abu Turab ya bi Anisa da wani mugun kalluwar suka fita. Shi dai gaskiya ya gaji da zama da ita a matsayin matar shi, ya tsane ta har ran shi. Ko minti sha biyar ba su yi da fita ba sai ga Umma da 'yan sadda na biye da su sai cewa take, da kafinta ya kamata a zo, don shegiyar ta ƙarƙame ƙofa tun ɗazu. Shi ai jijjige ƙofar ba za ta masa wahala ba, tunda aikinsa ne. Umma ko kallon Abu Turab ba ta yi ba ta nufi sama, ‘yan sanda mata biyu na biye da ita. Bayan wasu mintuna suka suka sako, Umma na masa wani kallo ya ce, ina ta ce ina take. Abu Turab ya ce Ummi ta fita da ita. Da mamaki Umma ta ce Ummi Hajja ta saki wani salati ta rike kanta ta ce amma dai daga tambaɗaɗɗe sai Hauwa ta fita da ita ta kai ta ina kun dai ga jaraba ko wato yanda Hafsa ta dinga kallasa mata ta ki barin a dau mataki haka take so a dinga yi majidda saboda baƙin hali da mugunta to wallahi ba za ta tsabu ba to wa ma ya sani ko ita ta saka Alisar ta aikata abin da ta aikata tun da har za ta iya fitar da ita daga gida kai jama'a wa Hauwa take so ta burge a nan ita dole ta Allah ko to Allah wa daren naka ya lalace dai Umma ta bace da 'yan sanda zuciyar tana ta farfasa Hajja ta bi bayanta tana cewa na gaji da wa wallahi na gaji da halinta to wai uban wa za ta burge ni ban gane ba da ƙyar idan babu haɗin bakinta a wannan tsiyar da Anisa ta tafka. Wato gwara ta haɗe kai da Anisa ta cuci didda ko, ai kuwa zan nuna mata ni ‘yar banza ce wallahi. Migewa Abutu Rabi ya wuce sama rai babu daɗi, ko kaɗan bai sanya kwana da auren Anisa a kan shi yau. Umma ta sallami 'yan sandan ta nufi gidan yayarta tare da ja har sannan zuciyarta na ta farfasa. ai wallahi Anisa bata ci bilis ba sai dai idan canja sunanta aka yi daga Ramla. Umi da ke zaune ta daga take zaune daga falo tana kallon umma da ja da suka shigo falon babu ko sallama kamar an jefe su umma ta ce Yaya na je can gidan na samu labari kin tafi da yarinyar nan Anisa. Ummi ta ce eh ya aka yi. Umma ta ce ban gane ya aka yi ba. Kin kuwa je kin ga abin da ta aikata da kayan jitta? Ummi ta ce na je Allah kuma ya tsayar a nan Ramla. Umma ta ce ba zancen kin je ba ne yaya. Dukiya ce ta wulakanta kafa, Ba sato kuɗin ba sato kuɗin wanda ya siya ya mata kayan yayi ba. Ummi ta ce, To ya ke son in ce Ramla tun da daya abin da ya faru ya riga ya faru, sai a yi addu'a Allah ya tsare na gaba, ko da abin da kike so in ce da ya wuce wannan. Shi mai gidan ne zai ɗau hukuncin da ya dace amma ba mu ba. Iyaka idan mun ga ba zai yi adalci ba sai mu shiga da kanmu. da ta kankance ido tana kallon Ummi ta ce tab ashe haka kike ban sani ba wa, ashe haka kike To ranar Alhamis nake ta baza ido Usman ya dawo in yi masa kaca-kaca akan maganganun da Hafsa ta min ranar nan a gidan Aliyu, sannan in nuna iko na da isa ta ya rabu da ita ma har abada dan ta ci min mutunci ta zage ni ta min rashin ɗa'a. shine ne kirikiri yanzu kike nuna ma jidda baƙin ciki, kin je kin ɗauko kishiyar ta mahaukaciya da ta mata a zababban ta'adi, kin zo kin boye ta kawai Kawai muka kwashi kafa muka je da 'yan sanda kika kunyata mu a gabansu. Ummi ta ce, ja shi fa duniyar nan da muke ciki ɗan hakuri ne, wata rana sai labari, sai a ga kamar ba a yi ba wallahi, me riba don kun zuba ido an ci ma an ci ma sa'arka mutunci. ‘Ya'yan nan fa muna da su ta ko'ina, Kishin nan kuma halitta ce a zuciya sai dai na wani yafi na wani, ko in ce wani yayi na jahilci, sannan abin da Ali ya bai kyauta ba. Wallahi in dai zancen gaskiya za a yi, idan zai kyautata ma amaryarsa to a wani dalilin na daban, sai dai a wani dalilin na daban sai ya yi cikin sirri ba a sarari ba. To me ake tsammani da ma idan ba tashin hankali a gidan nasa ba yau. Ke kuma Ramlala har yanzu 'yan sanda ba su gaji da ganin fuskarki ba ne a yankin nan. Komai ki ce 'yan sanda abu da za a iya salba shi a cikin gida, ki kwasa ki kai ma 'yan sanda. Me hakan yake nufi? Hajiya ta rike kai ta ce ho ho ho, Allah wadarin na kai lalaci, na ƙara tsoron Hauwa, na tsorata da lamarinta. Allah wayo Allah na. Umma da ke ta kallon Ummi babu ko kifta ta ce, hakan ya yi kyau. daga yanzu duk wani abu da ya shafi gidan Aliyu dama na cire nuna, insha Allah Ummi ta ce a'a gwara ki cire wallahi da wannan sintirin gidan 'yan sandan dai dai wannan ba yi ba ne kullum ana ganin 'yan sanda na kai komo a gidansa babu saiti ne abin Umma ta ce ai sai ki tsaya ki saurare ni ban yaya ban gama ba ko kallonta ummi ba ta yi ba umma ta ce ai kin ga ala a kan lamarin jidda wallahi babu wanda ya isa cira nuna sai inda ƙarfi na ya ƙare ba sani ba sabo kuma wallahi azum sai an biya aika aikan nan da yar iskar nan ta mata a ɗaki babu ruwa na da wanda zai biya kawai abin da na sani a mayarwa yarinya da ɗakin ta yanda yake kuma wallahi ba za ta koma gidan ba sai an canja mata kayan ɗakin ta daidai daidai yadda ne mata. Hajja ta ce lallai, to da fa ai babu tantama Hauwa ta aiki a nisa ta yi aika-aikan nan da ta yi, shi yasa take ba ta kariya. Ko rantsuwa na yi ba zan ka fara ba. Sannan Usman na dawowa ba zan ba shawarar shawara ya da da matarsa Hafsa tun da da yi kishiyar abar daɗi ce, kowa sai ya yi ta fama da nashi. Umi ta yi murmushi ta ce kowa fa da halinsa yake zaune. Hajja ni wallahi na mata bakin cikin dawowa ɗakinta. Ƙarya ce ke ƙarewa ba dai gaskiya ba. Kwafa Hajja ta yi ta nufi ɗakinta Umma kuma ta fice daga gidan gaba ɗaya. Abu Turab na zaune a falo tun bayan fitar su Umma gaba ɗaya mud ɗinsa ya yau ya ɓaci. hukuncin da zai ma'anisa Anisa kawai yake tunani gashi ummi ta hana sa hukunci mai kankat wato saki abubuwan da ta dinga masa tun farkon auren su ne ke da masa da yanda ya same ta ba tare da mutuncin ya mace ba gaba da ya jiya ya tsani kansa ya shiru ma na wani lokaci babu wani hukunci da ya dace da ita banda ya rabu da ita na har abada don ba canja halinta za ta yi ba ba daina abubuwan da take yi za ta yi ba babu abin da yake shi mamaki irin yadda ya iya zama da ita na tsawon wannan lokacin duk da muguwar ta a yanda ya ba ma tsafta maimanci a rayuwarsa bai ci a ce ya iya ci gaba da zama da Anisa ba kai bai ma taɓa zaton zai iya rayuwa inda ƙazanta yake ba duk waɗannan tunanin suka haɗu suka sa ya ji ina ba zai iya rayuwa da ita a matsayin mata ba Banda ma haƙurinsa tun zamansa na farko da jidda ya gano mai tsafta ce, rashin haƙurinsa ne ya kai shi ya aikata mata abin da ya aikata. bai taɓa dawowa ya tarar da gidan ko jikinta da wani datti ba komai ya gwada mata a ranar ta na farko a gidan ya shiga kanta bude kofar falon aka ya daga kai da sauri umma ta shigo da maimun da wasu 'yan mata biyu ko kallonsa ba ta yi ba ta wuce sama su maimun na biye da ita Maimun sai ɓoye hannunta take cikin hijabinta, Abu turabe, bisu da kallo har suka haura sama. Abin da ya fara ji shi ne fashe-fashe da tarwatse-tarwatse a sama. Ya jinginar da kansa da kujera sai kuma ya murmushi. Shi dai ko motsawa bai yi ba har suka sako ƙasa bayan minti talatin. Umma ta nufi ƙofa kamar bas su Maimun na biye da ita a baya. Ko da wasa Maimun ba ta yarda ta kalli inda Abu Turab yake ba. Ya bi su da ido har suka fita sannan ya miƙe yawon sama. Ɗakin Anisa da ya gani a wangale ya nufa ya tsaya bakin ƙofa yana kallon yadda suka yi kwatsa-kwatsa da ɗakin don har ya fi na jidda muni. Har akwatinanta sai da suka faffasa ga shogilas ɗinta mai shegen tsada da aka kama ta kwanan nan duk shi ma suka hallaka shi. Ya fi minti biyar a tsaye kafin ya juya hankali ya bar bakin ƙofar. Yana tunanin dama ka auren mata biyu yake. shi yasa shi ya zata a fim kawai ake irin haka to ga shi ma dai a gaske ya sauke wani ajiyar zuciya shi ɗin ba ya sauke ajiyar zuciya shi dai ba zai ce ya jawo shin su umma ba ko kaɗan sun yi wa nisa daidai downstairs ya koma ya ci gaba da zamansa Gaba ɗaya ranar ɗakin Ummi nisa ta yi ni ya kananta ji hankalinta ya kwanta sosai, ko ba komai ta samu sauƙin abin da zuciyarta ke mata tun shekaran jiya. Ganin idan Ummi ma ya sa duk aka kira an kira sallah kafin a ajiye mai a masallaci, za ta tashi ta je ta yi alwala a banɗaki. da yake kafin su dawo gidan sai da ummi ta kai ta kemis aka duba mata yankewar da ta yi aka yi mata allurar tetanus sannan aka ba ta magunguna na samun sauki kafin wajejen da na samun saukin zafin wajejen da ta yanke Rabon da ta ci abinci har ta manta sai yanzu a ɗakin ummi da aka kama ta tuwo mai zafi da miyar kuɓewar rama da aka yi shi yasa ummi ta sake tausaya mata don hakikanin gaskiya kishiya ko ma wace iri ce babu daɗi kai ko da kishiyar rana ɗaya ce balle wannan irin bambancin da abu turab ya nuna kirikiri ai sai mutum ya zuciya ya mutu anisa ta gama cin tuwon ta ajiye a da kwanan gefe ta tafi ban ɗaki ta wanke bakinta ta fito ta zauna a saman darduma ita fa bata ji ta yi nadamar abin da ta aikata ma ɗakin jidda ba da son samu ne har da motar ya kamata ta haɗa a lokacin ta share hawayen da ya ka idan ta duk da zuciyarta ya rage zafin da yake mata amma har sannan bai da daidai ba duk sanda take ma abotura sai wulakanta ta ya ci mata fuska haka dama Tana son kiran anti da ‘yan uwanta amma babu dama tunda bata taho da wayarta ba. Bude, kofar ɗakin aka yi ta ɗaga kai suna da ido ya wani ɗaura fuska ya juya ya fice daga ɗakin don bai san tana ciki ba da ba zai shigo ba. Nan ta bi shi da kallo men falo ya koma ya zauna sai ga ummi ta fito daga ɓangaren abba wanda ko minti talatin bai yi da dawowa gida ba. Ya gaishe ta ta amsa tana kallon miƙewa ya ce abba ya dane ta ce falon ya nufa ya shiga ya gaida abban nasa yana zaune cikin falon ajiye ta shigo. Abba ya gaishe ta da ladabi ya ce dama in zan shigo ai ɗakin naki aja. Hajja ta ce a ba ruwana ni ba sai ka shigo ba. Ni da abu ya tsaya min a rai ba gashi na taho da kaina ba. Zaunawa ta ya falon ta ce To abubuwan da suka faru da yau Usman da a Masar ne kai da kake tushen komai za a ɗaure. Abubuwa da suka faru yau kam sai godiya. Wai a'a ban taɓa ganin haka ba ko a fim. Abu dai kalanta yake ta ce ta ce to ba dai komai ba dai komai bari Ramla ta iso na sa yara su kira min ita ɗazu so nake a yi ta na yi komai a gaban idanta tun da na dawo daga Masar abubuwa ke ta faruwa a garin nan wanda lokacin da nake Bauchi babu haka. Abu ya sauke ajiyar zuciya yana kallon abu rabe kasan Ka san me ya faru? Hajja ta ce a ba sai ka juya masa yare ba, ni zan maka bayanin komai tunda akan ido na aka yi, amma sai Ramla ta iso. To amma kafin ta iso ina son ka yi kiran Hafsa ta zo, na san ai tana garin, ka yi kiranta ta zo gidan nan. Kalanta kawai a beki je ta kalla Abu Turab da ce, tashi mu je, idan kowa ya hallara sai a da a yi magana. Ya kalla abansa ya masa alamar, ya kalla abansa. a bai masa alamar da su tafi. Mikewa ya bi bayanta suka fita, shi fa duk gaba ɗaya tunaninsa na kan jidda, amma shakka zuwa gidan umma yake. Bai taɓa tunanin zai yi ni ba tare da ita a gefensa ba, zai fi jin daɗi. Anya tunanin da yake ma yanzu ta iya ta ci abinci kuwa duk waɗannan tunanin suka taru suka dame shi a ɗakin ajiya wanda kawai ajiya surutanta take bai san me take cewa ba da ƙarfi yanzu ta ce ko ba haka ba Aliyu. Ya daga kai ya kalle ta duk da bai san me take cewa ba a hankali ya ce haka ne ta ce ato kowa zai san ni yar banza ce wallahi. Shiru shiru shiru-shiru na cutata tun ba yau ba na sani. Yana kalanta ya kasa da murya ya ce, Hajjadan Allah idan an zauna ki ce masu, su bar ni in tafi. da matata, sai ta zauna a ɓangare na kafin a canja mata kayan ɗaki, ita kuma a nisa dama zance ta zan ce ta je gida ta huta ne na kwana biyu don na gaji da halayenta. hajjata ta ce ni ni ma nan da ba gida ɗaya muke ba da na gaji ni ma nan da ba gida ɗaya muke ba na gaji da ita balle kai ita kuma jidda uban waye isa yana ka tafiya da ita mutum da matarsa ai da mata na ce ramla su tawo kafar ta kafar ka babu shegen da zai shiga haƙƙinka ina gidan nan sosai abu turab rabe ji hankalinsa ya kwanta sallama aka yi bakin kofar ɗakin ajiya ta ɗaga kai da sauri ta muci-muci da ido kamar mai son gano muryar sai kuma ta amsa ta ce bismillah aka bude kofar anti ta shigo ɗakin kanta a ƙasa nan ta riƙe da ƙaramar kula hajja sai satar kallonta take anti na murmushi ta zauna saman kafet bayan ta ajiye kula nan ta ce sannan hajja hajja ta ce yawa sannu cike da ladabi kanta a ƙasa ta ce ina ne." hajja ta haɗe hannunta yadda manya ke gaisuwa ta ce lafiya lau Hafsa lafiya lau wallahi, anti ta ce fatan mun same ku lafiya ya jiki jiki. Hajja ta ce a wallahi alhamdulillah ashe kina dai Kaduna. Anti ta ɗan yi murmushi ta ce to ya za a yi. Hajja muna nan wallahi sai yanda Ali yi. Hajja ta ce Allah sarki to sani da zuwa. Anti ta ce yauwa Hajja rayuwar ce sai haƙuri. Abu Tura ya ɗauke kansa da farko don bai yi niyyar gaishe ta ba sai kuma ya juya ya ɗan kalle ta babu yabo babu fallasa da nufin gaishe ta amma me. Buɗe ido ya yi sosai ganin abu take ƙoƙarin cusawa ƙarƙashin gadon hajja tana jan hajja da zance, Ya kalli hajja da ke ta wani murmushi tana cewa haƙuri kam ai ya zama dole. Ai wannan zaman a wannan zamanin Anti ta gama tura abin da za ta tura ta ɗauki hannunta da sauri sai kuma ta miƙe ta ce to ja barin ƙarasa falon yallaɓai shi ya kira ni dama. Hajja ta ce aihu aini na ce ya kira ki ni na sa shi. Anti ta ce Allah sarki ya Hajja barin je in dawo. Za ta fita suka kusa cin karo da Umma. Anti ta koma gefe Umma ta shigo an na wani murmushi ta ce ina ne Hajiya Ramla. Umma bata tsaya tana Amma ba ta tsaya ba tana tafiyar da ta ce lafiya lau. Kujera ta nema ta zauna anti ta amsa gaisuwar Jidda da wani irin fara'a ta ce sannan ku da zuwa. Jidda ta sunkuyar da kanta ta ƙarasa falon ta zauna saman kafet daga kusa da ja Abu Turab sai kallanta yake babu ko kyaftawa. Anti dai ta fita falon ta nufi ɓangaren Abba tana murmushi. Hajo ta yi wani murmushi ta ce shegiya matsiyaciya wani za ta yi siyasa kamar wacce ba ta yi zaman Masar ba, to za ki ci ubanki yau ɗin nan. Tana faɗin haka ta buɗe woma ɗin da anti ta ajiye ta ga farfesun kayan ciki sai tiriri yake zuba kamshi. Aje ta kalli jidda da ta sa hijabi har ƙasa ta ce, Maza ɗauki ɗan iskan naman nan ki ɓoye hijabin ki ki tafi can makwarara ki juye ki yi mata kular ta ki kawo maza maza. Jidda ta miƙe ta amshi woma ɗin ta nufi ƙofa a hankali. Abu Turab ta da kallo yana son tashi ya bi bayanta. amma ya kamata ya fito da abin da anti ta tura ƙarƙashin gado kuma yana son yin hakan ne ba tare da kowa ya lura ba a hankali ya gaida umma ta amsa tana danna wayar ta je ta ce bari jidda da dawo duk mu bazama a falon usman ta yin nan za mu dakata sai nan gaba insha Allah